Assalamu alaikum sunana Abdulhadi daga nan Najeriya na ƙara dawowa. A ɗan wannan satittikan mun ga waɗansu 'yan kwangilar ƙungiyar ECOWAS da Faransa suna ta waɗansu maganganu cewar wai su ne za su bawa shugaban ƙasa Abdulrahman Chani shawara. <laughs> Ah, aka ce yaro yaro ne. Wai ku me kuka ɗauki shugaban ƙasar Nijar? tunaninku da tunaninsa ɗaya ne to ba ma tunaninku ba ku 'yan tiktok wallahi kaf ecowas babu mai ƙwaƙwalwar wannan bawan allah abdurrahman chani idan ka cire abdurrahman chani kaf ecowas babu mai tunanin muhammad ali lamin zain wannan mutumin da kuke ganinsa kawai ku kalle shi shi sa abdurrahman chani a lokacin da aka yi kudeta lokacin da ya kifar da mulki ya zauna ya tunani ya yi nazari ya rasa wa zai ɗauko ya ce a kira mun Muhammad Ali Lamin Zaid shi nake so ya zama mataimakina babu wanda ya taɓa tunanin mai yasa wallahi wallahi ko bayan abdulrahman Chani ya sauka nan gaba muna fatan idan abdulrahman Chani ya gama shekarun da zai yi ya gyara iya abin da zai gyara a Nijar ya sauka ya tafi to muna roƙon Ali Muhammad Lamin Zan ya ƙara fitowa ya tsaya takara domin ya ɗora a kan planin ɗin tsare-tsaren da suka tsara sai an tabbatar da duk wani tsari da aka tsara na tsayar da Nijar da ƙafa ta cak ya tabbata. Domin mu wannan Nijar ɗin da kuka ga muna ta magana a kai, mun ji a jikinmu cewa nan da wani shekaru Nijar sai ta zama abin alfahari a Afirka. wanda idan Nijar ta zama wannan abin alfaharin a Afirka to mu ma kanmu sai mun yi alfahari da Nijar. Shi isa kuka ga kullum mu maganan mu a kan Nijar, tunda mun ga Najeriya ba a da shirin gyarawa, so sai mu koma Nijar. Domin Nijar ƙasa ce mai ɗimbin arziki tun daga arzikin man fetur, tun daga arzikin gas, arzikin gwal, arzikin ɗanyen ƙarfe arzikin uranium arzikin duk wani arziƙi arzikin ƙasar noma arzikin kiwo babu wani arziki da zaka ji an ce wai a duniya ƙasa tana da shi kuma ka zo Nijar ka ce wai babu wannan arzikin maganar cewa Nijar tana cikin jerin ƙasashe matalauta wannan tatsuniya ce wannan shiryayyen abu ne domin a kawar da hankalin al'ummar Nijar daga tsammanin cewar ƙasarsu za ta zama wata abu gobe kuma abu ne da aka daɗe ana cusawa a zukatan gurɓatattun shugabannin Nijar domin me domin za a zo a kwashe arzikin da Nijar take da shi a je a gudu da shi a sarrafa shi a wasu ƙasashen sannan a ɗan tsakuro wani abu a ce gashi an tallafa muku ku gudanar da tafiyar da ƙasarku Abinda ake ta cewa kenan kuma dalili na biyu da ake cewa Nijar tana cikin jerin ƙasashe matalauta a duniya ba a so manyan ƙasashen duniya su zo ƙasar Nijar su zuba hannun jari menene hannun jari misali a ce yau kamfani daga China zai zo ƙasar Nijar ya buɗe kamfaninnuka kamar guda biyar wannan kamfanin ya rinƙa ƙera mota kuma motan nan a Nijar domin a cikin Nijar akwai arzikin ɗanyen ƙarfe wanda Turawa za su iya siya a hannun gwamnati su sarrafa shi a kamfaninsu a cikin Nijar su samar da motoci waɗanda za a rinƙa fitar da su ana saidawa a duniya. To shi isa Faransa ta ƙirƙiri cewa Nijar tana cikin ƙasashe masu talauta a duniya, kaga ta toshe wannan hanyar. kamfanin Kamfaninnika daga duniya ba za su zo ba su siya ma'adanan da ake ƙera ɗanyen ƙarfe a ƙirƙiri mota na ɗaya in aka aka kafa wannan kamfani a Nijar gwamnatin Nijar za ta yi cinikin sinadaran ɗanyen ƙarfe da take da shi a maimakon a bar wata ƙasa ta rinƙa sace shi a banza gwamnatin Nijar za ta samu wannan kuɗin kuma abu na biyu wannan kamfanin da ya zo Nijar dole 'yan Nijar zai ɗauka aiki kaga an rage marasa aikin yi a ƙasa abu na biyu za a rinka biyan gwamnati haraji wanda za a inganta makarantu a inganta asibiti da likitoci a inganta hanyoyi sufuri sannan a inganta ƙasa domin talaka ya amfana idan aka zo fannin gwal kamfaninnika daga dubai za su zo na niger su buɗe kamfaninnikansu su su rinƙa siyan ma'adanan zinare daga arzikin ƙasar niger suna sarrafa shi a nan ana fitar da shi kasuwannin duniya a siyar sannan idan kamfanunnuka suka ƙara shigowa daga china suka buɗe kamfanunnuka a akwai uranium wannan rin uranium ɗin da kuke gani da shi ake yin nukiliya da shi ake samar da wutar lantarki da shi ake yin haske na jikin waya duk wayar ku idan kuka kunna kuka ga haske ya fito da ma'adanin uranium aka ƙera wannan abun idan kuka kunna TV Kuka ga haske ya fito da ma'adanin uranium aka ƙera wannan abin idan kuka kunna ƙwan lantarki kuka ga ya kawo muku haske kun kalla da ma'adanin uranium aka kunna kai hatta ita wutan nefan za a iya samar da ita da uranium so duk shine kasar faransa ta yi planning ɗin kautar da hankalin duniya akan cewa nijar ƙasa ce matalauciya kuma ta faɗi hakan ne don ta toshe duk wata hanya da wata ƙasa za ta shigo ta saka hannun jari a Nijar kuma da haɗin bakin gurɓatattun shuwagabanni a Nijar. Allah ya kawo wannan jajirtaccen namiji Abdulrahman Chani a daidai lokacin da ya dace. Kuma aikinsa na farko da ya fara min daɗi shine korar Faransa da katse dukkanin wata hulɗa da ƙasar Faransa. Domin idan ya yi wannan ya kuma fito da arzikin da Nijar take da shi ƙasashe da yawa daga duniya za su shigo Nijar su saka kuɗinsu a cikin Nijar su ɗibi matasan Nijar aiki kai hatta matasan Nijar da ba sa a ƙasar Nijar sai sun dawo gida sun samu ayyukan yi a kamfanunnuka manya kai hatta waɗanda ba 'yan Nijar ba daga Najeriya, Ghana, Togo, Kamaru sai sun rinka shigowa Nijar. suna neman aikin yi a waɗannan kamfanin kamfaninnika. Domin an nuna wa duniya cewa Nijar tana da duk wani arziki Najeriya kawai da ɗanyen man fetur ta dogara, amma ana sa ta a ƙasashe masu arziƙi a duniya. Nijar ba ta da ɗanyen fetur ɗin. Ƙasashe nawa a duniya wanda uranium ɗinsu ma bai kai na Nijar ba kuma da iya shi suka dogara. Da shi suka dogara kuma suna cikin ƙasashe masu arziki wasu ƙasashen da iya gwal suka dogara kuma suna ƙasashe masu arziki wasu ƙasashen da baƙin ƙarfe suka dogara suna ƙasashe masu arziki Nijar wani arziki ba arzikin da ba ta da shi mai isa ta zama koma baya ba za ku yi wa kanku wannan tambayar ba sai ku kuma wawaye 'yan Najeriya wasu daga cikinmu wanda za su je a ɗan basu wani abu wanda bai ishe su su saka data na wata ɗaya ba ku zo kuna wawantar da mutane cewar Nijar ba ta cikin ƙasashe masu arziki. So mu har yau har gobe mun san cewar Nijar za ta zama abba alfaharin Afirka ma baki ɗaya sai ta zama ƙasa wacce duk wani ɗan Afirka sai yayi alfahari da Nijar. Kuma kowa ya san Nijar mutane ne ba masu baƙin ciki ba. Duk in ka shiga suna murna da kai in dai ka zo da arziki. ka zo ka zuba kuɗinka ka yi sana'a gwamnatin su ta ƙaru ka ƙaru ka tashi ka koma ƙasarka so don me za mu yi wa Nijar baƙin ciki don me yasa ba za mu yi murna ba Nijar ta samu Nijar ta samu mu muka samu kuma muna yi wa Nijar fatan alkhairi shi kuma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani muna yi masa fatan alkhairi Ubangiji Allah ya cika masa burinsa na ganin cewar ya kawo canji a Nijar. an samu zaman lafiya an kawo dukkanin wani canji kuma tun da ya fara daga rushe faransa daga nijar na san cewa wannan bawan allah ya zo da kyakkyawan manufa kawai abin da yake bukata addu'a domin sai ya haɗu da ƙalubale iri iri iri amma in dai da addu'a da allah duka waɗannan ƙalubalen za su wuce fit kamar ma ba a yi ba to mu muna goyon bayan wannan juyin mulki da aka yi a Nijar kuma muna yi wa Abdulrahman Chani fatan alkhairi muna roƙon Ubangiji Allah ya taya shi riƙo ya ba shi ikon cika alƙawarin da ya yi wa talakawan Nijar. Domin talakawan Nijar sun ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari duniya ta gani. To mu fatan mu kar ya ba su kunya. Kar wata ECOWAS ta tsorata shi, shi soja ne, ya tuna namiji ne shi, ya tuna zakunan da suke a ƙirjinsa. Yaƙi babu irin wanda bai gani ba, to kar wani ECOWAS ta ba shi tsoro. kar wata Faransa ta ba shi tsoro ya saka Nijar a zuciyarsa ya sa Allah a gaba in Allah yadda Allah zai dafa masa zai shiga cikin lamarinsa zai taimake sa zai kuma ida nufinsa gaba ɗaya duk wani abu da yake nufi na alkhairi da Nijar Allah zai ida masa kuma duk wanda Allah ya shiga lamarinsa ku kun sani ba ma sai na faɗa ba so mu fatan mu anan shine 'yan Nijar ku haɗa kawunan ku waje ɗaya ku dage da addu'a ku yawaita sadaka komai ƙanƙantarta da niyyar ubangiji Allah sa waɗannan kyawawan manufofi na gwamnatin CNSP Allah ya cika su shi kuma firaminista Lamin Zen wallahi wannan mutumin ku riƙe shi da kyau ku riƙe wannan bawan Allah mutum ne mai ƙwaƙwalwa duk wani abu da kuka ga yana tafiya a cikin tafiyar CNSP ba zan ce ka so hamsin ba amma kaso da yawa daga ciki tunaninsa ne yana da tunani bawan Allahn nan duk lokacin da zai yi hira da manema labarai in dai ina saurara hirarsa sai na ƙara dawowa na ƙara saurara na ƙara saurara domin in yana bayani ko ni kaɗai nake jin abin da nake ji a cikin zuciyata kuma a cikin jikina nake jin wannan mutumin sai ya shugabancin Nijar a nan gaba kuma sai 'yan Nijar sun yi alfahari da irin shugabancinsa fiye da yadda ake alfahari da shugabancin Tanja Muhammadu. Saboda Allah ne kaɗai ya san mai Cani ya gani a tattare da Ali Muhammad Lamin Zain ya dawo da shi tafiyarsu su ci gaba da tafiyar CNSP. To mu dai muna musu fatan alkhairi, muna addu'ar kuma Ubangiji Allah ya sa wannan jagorancin da suka ɗauko Allah ya ida musu nufi duk wani maganganun ECOWAS kurarin banza ne su dai su kar su yadda kuma a ɗauke musu hankali daga lissafinsu na ciyar da ƙasa gaba su tsaya wani wai batun janye takunkumi da ECOWAS kawai su ci gaba da lissafin ciyar da ƙasa gaba ECOWAS tana ɗauke musu hankali ne don ta ɓata musu lokaci ta rikirkita lissafinsu su ma dabarbarce su kasa gane me za su yi a ƙasa so ku manta da batun ECOWAS ku ci gaba daga inda kuka tsara ciyar da ƙasa gaba ku ci gaba ku ɗauka babu ECOWAS a duniya babu wata Faransa a duniya ku ci gaba da gayyato ƙasashe daga manya daga duniya su zo su saka hannun jari a Nijar su buɗe kamfanunnuwa a Nijar su zuba hannayen jari in makamashin makami suke ta ake buƙata Nijar tana da shi idan wani arziki ne Nijar tana da shi su zo su siya a siyar musu su kuma a yi yarjejeniya da su cewa duk wanda za mu yi hulɗa da shi zai samar da ma'aikata da kamfanoni a Nijar kuma ya rinƙa siyan kayanmu yana sarrafa shi a Nijar. Idan aka yi haka Nijar za ta samu kuɗin shiga domin duk wata ƙasa da ta shigo ta siya kaya a Nijar akwai harajin da za ta biya gwamnatin Nijar. Sannan kamfanin kamfaninnikan nan za su ɗibi matasa 'yan asalin Nijar ayyukan yi, kaga nan ma an rage, kuma matasan da suka fita daga Nijar zuwa wasu ƙasashen ayyuka su dawo gida domin aikin yi ya samu. Sannan na gida da ba su da aikin yi za su samu aikin yi. Sannan waɗannan kuɗaɗen da ake samu na haraji da na shiga da menene za a buɗe makarantu da likitoci da asibitoci da tsaro a inganta albashin ma'aikata a kuma raya ƙasa wannan shine fatanmu Allah ya saka wa Abdulrahman Chani da alkhairi Allah ya saka wa Ali Muhammad Lamin Zain da alkhairi Allah ya saka wa Salifu Mudi da alkhairi Allah ya saka wa Janar Tumba da alkhairi Allah ya saka wa duka waɗannan kwamitin ceton ƙasa da alkhairi kuma Allah ya tsare su Allah ya cika musu burinsu na alkhairi Allah ya kawo wa Nijar ci gaba Allah ya shiga cikin lamarin Nijar Allah ya shiga cikin lamarin sojojin nan Allah ya tafa musu ya taimake su akan ƙudurinsu na alkhairi haza wassalam ni ne naku Abdulhadi daga nan Najeriya 'yan Nijar mu huta lafiya